注意ださんのヒデ cewa kura ce ta fito sai ta ci karo da akuya ta haihu tana lashe ɗanta ta lalasa ɗanta da rana sai kura ta ce oh masu abin kenan su da rana ma suke ci to wannan shine masu abin kenan wanda ya ji mukaddima ce aka fara abin da nake so in ja hankalin yan uwa a matsayin taliki akan abin da datta ya yi shi ne wanda ya cika malami kusa bambanci tsakanin makaranci da malami iyayenmu da kakanninmu yawanci in mutum ya je makaranta allo ya dawo ya haddace alkur'ani ya iya harji ya san loga ya rubuta ya ɗau ahalari ya fara zuwa wajen ɗaukar karatu ya dakata a nan ya kama harkar kasuwanci zai zuwa cewa na makaranci ne amma wanda ya goge ya san ka'idoji na ilimi ya san ƙur'ani yadda ya kamata ya fahimci sunna yadda ya kamata ya fahimci fiɗin da makaman ilimi irin su usulul fiqh da usulul hadith da kuma ilimin larabci da ilimin fatawa da alƙalanci da rabon gado ya yi gogayya da rayuwa a fage na ilimi sai a ce wannan malami to bambanci tsakanin malami da makaranci shi malami duk motsi ɗaya numfashinsa ma yana kusa ya zama karatu shi yasa imamu ahmad kamar yadda ya zo a cikin manazibu imami ahmad Allah ya kansa da rahama a majalisinsa sama da mutum dubu biyar suna zuwa majalisinsa amma ba dukansu ne suke zuwa ɗaukar hadisi ba ko wanda shi ba hadisin ne ya kashi ba don ba shi da kwakwalwar da zai iya rikewa abin da ya kawo shi kawai yana so ya gaya imamu ahmad yake kaza ya yi kaza saboda gaba ɗaya rayuwarsa ilimi ce to yanzu kun ga da yake mana bayani akan mukaddima kawai amma ya tafi mana bangarori daban-daban lokacin da muke kolawa a jami'a abinda malamanmu suka gwada mana shine, ne mu yi littafi mu samu littafi a gefe guda mu dinga rubuta duka wata fa'ida da muka ji ta ilimi to wasu daga cikin mu kawai sai su ta rubuta malam ya ce kaza sai aka ce mana ba haka ake ba ba komai ake rubuta ba sai abin da aka san ka'ida ce ta ilimi to wannan abin da suka gaya mana ya sa mun haddace abubuwa da yawa yanzu a nan da nake tsaye zai iya karanta maka ka'ida ɗari ta ilimi wallahi a irin wani abin na riƙe akwai abin da ba karanta shi ne a littafi ba sai da na san shi sannan na zo na ci karo da shi a littafi musamman ka'idoji na hadisi, da ka'idoji na usulul fiqhi da ka'idoji na fiqhu da kuma ka'idoji na tafsirin alqur'ani wanda kuma a nan malam yana sa da yake ina na shagala da wasu tartibai ban tsaya na dawwana kawai din ba amma zan sake bin kasar din insha Allah da zarar yan social media sun yada zan sake bi in ji dan ƙara ce ka'idojin da za su iya taimaka ta misali a ka'idojin tafsiri a irin fa'idar da malamai suke bayarwa a karatu wanda ba unwani ake musu ba na san cewa ashe galibi idan Allah ya ambaci kalma a ƙur'ani ta zo a na kira sai ya ƙara ambatanta kafin a yi nisa ta zo a ma'arifa to idan kana so ka tabbatar da shin wannan kalmar ita ce ta baya to kula da shin wannan ta zo da alif da lam wannan ma da alif da lam sai malam ya ce mana saboda ƙa'ida tana cewa annakiratu idza udifat ila al-ma'rifa annakiratu إذا أضيفت إلى المعرفة كانت غير الأولى والمعرفة إذا أضيفت إلى النكرة كانت أين الأولى يتي منا إن دي كلمة تازو دا ألف دلا كما أتي الولد sai kuma can an ana magana sai aka ce waladu to wannan ba shi ne na ɗazu ba misali kamar ka ce ataitu amamal qa'ati fara'aitul walada Falan ma kharajtu ra'aytu waladan kadimata. mata kaga na dai alwaladu na biyu waladan to wannan wanda ya mutum ba shine wancan wanda ka gani saboda ka'idar ta ce annakiratu idha udifat ila al-ma'rifa kanat ghayra al-ula amma ku da ma'rifa ce aka yi idafatta ila nakira to kanat aina zuwa da ta yi ataitu amama fa fara'aitu waladan sai naga wani yaro falamma kharajtu ra'aita alwalada qad mata to wannan wanda na gani din ne ya mutu to na ji ina ta neman wannan ka'idar ban sami ta ba wata ina cikin karatu a babi na balaga sai na ci karo da mas'ala sai na ga kuma a can wajen tafsiri na ganta a ka'idojin hadisi ulumul hadis kuwa misalin ka'idar da na rike ta a karatu ina yawan ji ana cewa a'mash kana mudallisan Sulaiman ibn Mihran al-Kufi Abu Muhammad al-Kahili wannan ya sa a wancan lokacin har da zara an ce an a'amash ko haddasa na a'amash da na ji an ana kawai ne a gari na hadisin ba shi da amfani saboda a'amash mudallis ne shi kuma tadlisi at-tadlis a kulkari wa shu'bat ibn al-hajjaj ya li an azni ahabbu ilayya min an mudallis udallis والشافعي يرد على حديث المدلسين har ma kuma ina su tambaya to a'a a'amash da rijal sita. kuma a cikin ahadis dinsa akwai hadisan da akwai an ana a ciki kuma akwai su a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim to ya za'a da wannan hadisa to cikin malamai na a yawan karatuttukan da suke ba ta suke bari mu ba da karatu ba kawai wani yana zuwa kan gaba sai ya zo kan hadisin da a'amash ya tadris sai ce wa huna dallasa amashi ya ce to ku kula za ku saba da wata ƙa'ida da ake cewa a shi'ubatu bin al-hajjaj abu bisbam al-ataki al-wasiti yana cewa kafaitukum an tadlisi talata wannan kusan duk ɗalibi ya santa in dai mutum uku suka yi tadlisi kan ku damu na riga na na yi muku maganin wannan matsalar a ciki ya faɗa abu ishaq amr abdullah as-sabili da al'amash abu abu muhammad al-kahili sulaiman ibn miran da kuma qatada ta ibn di'ama ibn qatada as sai ce ta ku duba mun isnadin nan ku ga shin hal alladhi rawa an al-a'mash shu'ba muka ce a ba shu'ba bane yace to da shu'ba ne ya rawaito fa muka ce da sai mu ce shikenan ma shu'ba ya ce ka kafai tukum an tajlis talasa yace to me za ku ci gaba da wannan isnadin sai muka ce shikenan sai mu je mu bincika wannan isnadin a wasu wuraren idan mun samu shi amash din ya sarraha bis sama shi kenan fala ba asa sai mu karba da waccan karinar idan kuma amash lam yusarrih bis sama sai mu duba mu ga har ta ba'ahu ghayruhu idan ta ba'ahu ghayruhu in ya zama ghayruhu din laysa min al mudallisin fa naqbal wa idan kana min al mudallisin fa nahkumu alayhi kama yahkumu alayhi al muhaddisun sai ce to ahsantum yace to amma akwai ta ka'ida da ba ku sani ko da ke bai faɗe ta a matsayin ƙa'ida ba kawai ni ta muka yi muka rubuta sai ce tadrisul a'amash kala kala ne ibn hajar a cikin maratibin ahalin taqdis ya kawo shi a martaba ta uku kun taɓa karanta muka ce eh me ya faɗa game da su wanda wannan abin ya faɗi mamaki yawancin masu sifanta amash da tadlisin sau suka zaro wannan ka'idar da wannan malamin basirarsa ta kai zuwa gare su ba yawanci ne kawai amash mudallis ne kawai iyakar ta kenan da an zo tarjamar sa amash sai ka ce Suleiman ibn Mihran Abu Muhammad ko Abubakar alkahiri Alkufi, sai ka tunne ne min rijal sitta lakinnahu yudallis lakin na al-A'mash ah, riwayat Shu'bah anhu ah, mahmulatun ala sama haka dai yawanci muke cewa ko ko kuma haka muke koya mu sai sai ce don kuka zuwa ga ibn hajar ya ce a martaba ta uku babaka ta uku su ne ta tadrisin su ba shi da yawa to shi ma ya ce yana cikin wannan babaka ku kula sosai da kyau sai muka ce eh kwarai da gaske sai ya ce to kuma ka ɗauka a matsayin ka'ida duk wanda yake cikin manyan malaman amash waɗanda amash ya yi mulazama da su wannan ita ce ka'idar kawai muhallin shafi in dai yana cikin malamansa da ya nace musu to ko ya yi tadlisi wannan tadlisin sama'i ne ya ce wannan kuma ku ɗauke ta ka'ida ya ce don haka duk inda wurin bukhari da musulun sun yi ruwaya a wajen a'amash tabihu duk inda wurin bukhari da musulun sun yi ruwaya a wajen a'amash ko da ya yi an ana ko da ba a samu wannan an anar ya sarraha da sama'i a wani waje ba muddin malamin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamansa kamar ibrahim naka'i da sauransu to kawai wannan an ana sama'i ce domin ko da ya yi tadalisi a ta hanyar su to ya ji a wajen sai wallahi kun sami ya faru sai sai na zo ina takriji sai matsala ta sarƙaƙe min na wani lokacin ka sai dai ka haƙura ka kwanta bacci ka roƙi Allah ya sa in kawaye gari ya buɗe maka wata hanyar da zaka ga yadda za ka warware wannan matsala kawai yanzu sai ya zanto da an zo gabar in ka ga ka duba nan ka duba nan ta tushe da ka tuno ka'idar sai ga a'a to me nake wahala ne a'amash din nan ya rawaito ne daga wajen wani wani kuma min mashayikihi allazina lazama walla na ka'idar asali a baki na jita kuma tunda na jita na rike ta kafin na ganta a littafi na rike ka'idar wata rana wani malamin shek shamrani yana koyar da mu sai zo kan wata matsala kawai sai da ya hukunci akan matsalar sai ka mana wata ƙa'ida sai yake cewa annasu idan kharaja makharajal ghalib lam yutabar mafhum sai ko na ci tunani na ci to a ashe dai abin da muka fahimta a mafhumul mukhalafa akwai kaidi annasu idza kharaja makharaj al-ghalib لم يعتبر مفهوم مثال كما حديث ابو سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المقي باء هوا تاغوا اتقون مسلاتي سبب غير مسلات اجي عباده الا الى ثلاث مساجد سيدي ايه رقم كم مسلاتي اكو المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد ايليا رواه ابو هريره ايليا او بيت المقدس ده كما رواه ابو بصره الغفاري kenan, sai wani ya ce maka ai manzan Allah ta yi ba a hawa abu hawa amma za a iya tafiya a kafa tunda manzan Allah bai ce ba a tafiya a kafa ba ta yi ba a hawa abu hawa sai malamai sun ce to ai abin da isa manzan Allah ya ce saboda yawanci masallatan da ake zuwa suna da nisa galibi sai an hawa abu hawa wannan kharaja makarajar gari. wa illa har wanda ya tafi a kafan ma in dai ya yi irin tafiyar da ake yi domin wannan niyyar ta ibada to ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lianna qa'idatu taqulu an-nass idza kharaja makhraj al-ghalib lam yu'tabar mafhumu to abinda nake so da ku wanda yasa na kuma muku wannan dogon surutun shine idan malam yana karatu wata ila yawanci kun iya larabcin rakkazawa za ku yi ku fahimci ka'idojin da yake kawa domin abin da yake sa malami ya fi malami abu biyar ne ai in ka tara malamai duk sun haddace qur'ani su yana da ijaza su ya karanta littattafai ya karanta kaza inda ake gane bambanci tsakanin malami da malami kana so ka dauka karatu ma ka'idoji ne biyar rakis alaiha na ɗaya sanin littattafai duk yawan haddaka in mutum ya fi ka sanin littattafai ya fi ka karatu sai dai kai hakuri shi sa ƙwararrun malamai duk motsi za ka ji sun ce maka littafi kaza na kaza sai na biyu sanar rijal domin imam bukhari da ya zo wajen imam ahmad a lokacin an hana imam ahmad ba da karatu lokacin da ya shigo ya zo a makai lokacin mihina ta faru amma imam ahmad sai ya gaya masa wasu rijal wanda zai amfana da su don haka abinda imam bukhari ya samu a wajen imam ahmad yana da yawa bai yi kasa da waɗanda suka samu matanin hadisi a wajensa ba abu na uku sanin wafaya shekarun mutuwa ba wanda zai iya kafa kansa akan haddace shekarun mutuwa sai wanda ya koshi da ilimi abu na hudu sanin ka'idoji ka'idoji na ilimi su kuma ka'idojin akwai malamin da ya kan iya ce maka wannan ka'ida ce akwai malamin da kawai sai dai ka fahimta a cikin maganarsa to abu na biyar haka shi kuma sanin ta na wayannan ka'idojin yadda dan akwai wanda ya haddace ka'ida misali yanzu ka'idar al'akadu bi aqalli ma qil wacce imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama ya kata har kara ta a cikin alqawaid al-khams kubra ta zama ita ce ta shida wani ya san ta fa amma bai san yadda zai yi ya tabbaka ta ba bai san aina take aiki ba aina ne ba ta aiki to wa'annan abubuwan guda biyar inda za ka rike su duk lokacin da malami yake karatu in ka ji ya ce wane ya rasu shekara ta kaza iraki ya rasu shekara ta 806 maza ka rubuta wannan ne ilimin ko ya ce maka idan ka duba littafin kaza na kaza to maza ka rubuta wannan ilimi ko kamar yadda malam yake karyo ka'idoji yana jefo muku da ka zo ta ka'ida ko da yaran ka ne ka rubuta ta har abada in ka rike ta ka zama malamin wannan ka'idar abin da nake so in gaya muku kenan kun ga mukaddima ce wani zai ce to bari in ya gama mukaddimar ya shiga cikin bayanin ma fara a wannan mukaddimar sai ka samu karatun da wata ba ka same shi a bayanin ba shi sami wata ran in je malami ya kware ma ina sha'awar in ga ya zauna ya tsawaita saboda tsawaitawar alheri take zama ina fata an gane to wannan nayi a matsayin talihin lancarsa a kafin na rufe akwai yan uwa da suka halarci wannan waje farko dai akwai baban mu baki daya shugabanmu a sheikh yusuf imam Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara girma da ɗaukaka wanda shi ne dean na school of islamic and Qur'an studies a wannan makaranta yana nan tare da mu kuma koyaushe yana tare da mu kalban wa malam ahlan wa sa'annan akwai student affairs officers wanda a nan muna da su guda uku akwai malam baba ali wanda ba wani abu da yake tabbata cikin an shiba na ɗalibai face da ƙoƙarinsa da gudunmawarsa yana ɗaya daga cikin mutanen da muka yi na surin a fes ɗin da ba abin da za ku ce musu sai Allah ya saka musu da alkhairi dattijo ne mai ƙarfafa wa ɗalibai gwiwa mai ba da haɗin kai a kan dukkan wani abu na ci gaba shi ma yana tare da mu ne na biyun ƙarshe a daga hagu sannan kusa da shi akwai malam garin babba wanda duka al'amuran karatunku bayan fayil ɗinku na hannun allah an danka su kuma a hannunsa sauraka in minkum illa wariha amma na la aqulu innahu hiya <laughs> lakinnahu huwa <laughs> sannan ga ɗayan shi kuma shi bai kamata in ce daga waje yake ba ma Sheikh Izzuddin Yusuf Obama Dawari malam kaji sun san kowa san Izzuddin ko malam ta shi su ka sosai to shi wannan ba wani abu da zan ce a kansa bari Allah ya sani ba wani motsi da zamu shi ma face da shawararsa da taimakonsa wanda shine immediate former surin affairs din mu wanda shi malam garin babba a malam baba ali ya gaje shi bayan akwai abokanan mu da yan malamai akwai malam abubakar da nta malam tashi su ganka kuma lecturer television college a jos kuma ɗalibin ilimi shi ma ga malam ismail galadanci wanda shi ma abokin hadisi ne ga kuma a malam jamilu gwamnati mara ismail tashi su gama yawa za ku dinga ganin sai yana ofis ɗin hadisi kowane lokaci sannan ga malam jamilu gwammaja wanda shi ma yana daga cikin yan uwa kuma a ne malam tashi su ganka kai ma saboda gaba ga abu muhammad annaisi ga kuma yan labai babban sakatare tashi yi su ganka kai ma to ga shi ma ɗaya daga cikin abokananmu malam shamsu accountant za ku ganshi a cikin foto, album in ya zo hannunku insha Allah an ɗauke shi wani hoto ya yi kyau sosai ku tashi su ganka shi yana ofishin kuɗi na makarantar nan domin shi ne duk sanda ɗan hadisi ya samu wata matsala ko aka ce telasta ta ɓata jira yake kai labari ma in ya jiyo zai zo da faɗa mai sa ba a gaya mishi ba wallahi mun tafi da shi akan kes din wata ɗaliba a nan da kayan tailor ta tabata da komai mun yi awoyi da shi a banki domin da matsalar ta ita kadai Allah ya saka mai da alkhairi ga ɗaya daga cikin malaman ku malam Ibrahim Sa'id wanda shi ma malami ne a wannan bangare malam Ibrahim sai a tashi ina ganin su waɗannan baka ɗauke su ba yayin su ka ɗauka ai an gan shi ko za ga tare da shi muke karatun muwatta malik ga masu kallon talabishin zan mika abun magana a ah, ta shi ubanmu malam yusuf imam domin ya sanya albarka kafin nan kuma sai mu an zarta mu tattara mu tashi sai allah ya kai mu sati mai zuwa mara bismillah Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد babban malami na ko babban mu kuma shugabanmu eh, dr malam kabiru kofa wanda ya gabatar da lakca sannan da hod hadis wato malam abubakar baban gwale sannan student affairs sannan sakatare da kuma manya-manyan wato baki ne muku sallama irin da manyan ɗalibai ne muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a gaskiyar lamari wato na shigo an riga an fara lakca amma duk da haka wato na fahimci inda lakcar ta sa gaba ko da dai ba ni da topic din amma ina shigowa na dan saurara sai kawai na ji inda lacca ta sa gaba to dama gaskiyar lamari ita wannan lakca an ba wa ahlinta dr malam kabiru kofa a ɓangaren hadisi za mu iya cewa a duk makaranta ko kwance a gaba ɗaya matasa gaba ɗaya a yau to malam kabiru kofa ina daga cikin wanda idan ba a ce shi ne na farkowa to gaskiyar lamari ba za a ce ga kuma wanda ya fi shi ba a dai matasa abin da ya shafi hadisi malam kabiru kofa sai dai a cira masa tuta kuma alhamdulillah haka kuma alkur'ani alkur'anin ma shi ma wato da yake cewa yana addu'a kaza kaza Allah ya fa a hada mana gaba daya to shi fa tuni Allah ya hada masa su tuni Allah ya hada masa su to gaskiyar lamari ya faɗa abubuwa wato akan ahlul lahi da kuma ahlul hadis ahlul qur'an da ahlul hadis wato gaskiyar lamari ko da yaushe abin da na fi jan hankali wato akan cewar mutane su lura da duk wanda yake Allah ya zaɓe shi ya ba shi alƙur'ani to wannan ba ƙarawar ni'ima Allah ya masa ba alƙur'ani ina da mu'ujizozi masu tarin yawa amma malam kabiru kofa a yanzu ya faɗi waɗansu da yawa a cikin lakcarsa ko da dai ba wai cewa yayi wannan mu'ujiza kaza ce ba wannan mu'ujiza kaza ce ba wannan mu'ujiza a a a bayaninsa akwai mu'uzoji da ya faɗa na alkur'ani masu tarin yawa daga ciki ni zan iya wato halarto da waɗansu cewa alkur'ani wato ina daga cikin mu'ujizarsa cewa in dai kana karatun ƙur'ani ba ka kosawa Mu'ujiza ce ta ƙura'ani matsawar kana karanta shi duk yadda kai ga karatunsa to ba za ka ji ka kosa ba sai dai gajiya sannan yana daga cikin mu'ujiza alƙura'ani duk mai karanta alƙura'ani kullum haske yake karawa Kullum za ka same shi wato a cikin farin ciki ba za ka same shi da wato kuncin zuciya ba sannan mu'jiza wacce zan iya cewa kusan ta alkur'ani ta gaba daya shine wallahi duk wani ilimi da yake duniyan nan ko menene shi Ko wanne ilimi ne ko wanne fanni ne daga cikin alkur'ani ya fito daga cikin alkur'ani ya fito saboda haka duk wani wanda zai yi matuciya da cewa ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza idan likita ne idan wato mai zuwa sama ne idan ilmu gauyi ne idan menene ne duk wanda zai ma tuciya daga littafinka wato abin da Allah ya hore maka nan daga cikin sa aka ciro shi ko menene ko menene ko wanne fanni ne alqur'ani daga cikin sa aka cire su to kun ga gaba ɗayan ilimi na duniya wato daga alkur'ani ya same shi saboda kuma ba a gama fitar da wato ilmai da suke cikin alkur'ani ba domin ubangiji cewa yi wa ma'utitin miyar ilmi illa kalilan duk wannan fannonin da kuke gani na duniya na ilmai na duniya wallahi dan wani digon farce ne kawai wanda ika aka ciro shi daga cikin alkur'ani to kamar ka sa dan yatsa a cikin ruwan wato ruwan da aka cika drum da shi ka sanya dan yatsa ka fito da dan ka wannan digon shine kwatankwacin abin da wato aka sanar da al'umma daga cikin ilman da suke cikin alkur'ani saboda haka alkur'ani yana tarin wato hikima masu yawa hikima da darajoji da kuma mu'ujizozi da yawa saboda haka wannan kaɗan daga cikin alkur'ani kenan kuma shine masdari na farko sannan ahlul hadis malam yayi mana magana akan ahlul hadis cewa su ne suke biyewa wato ahlul qur'an taku da taku idan ahlul qur'an suka taka suka dauke kafarsu ahlul hadis su suke sanya kafarsu a wannan wato takun nasu ahlul hadis Allah yayi mana ni'ima ba karama ba domin wato kalamin manzo sallallahu alaihi wa sallam da ayyukansa da tabbatarwarsa dukkaninsu wato su ne wato mataki na biyu a shari'a wato su ne almasgar sani ko ga hukunci ko gama ko ne na rayuwa na na na rayuwar duniyan nan da ta lahira gaba daya to wannan hadisi shine masgar na biyu saboda haka to kuma wato masu hadisi ko in ce mu ma ni ba zan fitar da kaina ba ko da dai ban yi nisa ban yi zurfi a cikin hadisi ba amma ni ma na ni ma mai hadisi ni ma ni ma malamin hadisin ne ko ko mai neman hadisi ne saboda haka mu masu hadisi sai mi wa Allah godiya da Allah ya zabe mu ya danka muna wannan daraja ko ko ya ba mu wannan ni'ima wato ta kasancewa mu zama mataki na biyu daga wato ma abota alquran sai zama sai mu to mune wa Allah godiya kuma a ƙarshe in ne muku munna in ne muku munna da fatan alheri da fatan dukkan abin da kuka yi Allah ya sanya albarka a cikinsa duk abin da ake nema Allah ya tabbatar da shi Allah ya bada najahi fa'iki Allah ya bada najahi gwaggwaba yanda zai ba mu dama mu ci gaba wato da karatu duk da na san rayuwa tsari ne na ubangiji kuma ba wanda zai tsare ba wanda zai kauce wa tsarin da Allah ya masa to muna fatan Allah isa ya yi mana tsari na cewa mu ci gaba da karatu musamman karatun hadisi da alkur'ani Allah zai taimaka mana da kyau a cikin rayuwa Allah ya taimaka mana Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu rabauta da alkur'ani da wato hadisi baki da wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da kai ga kuma mana cikin mala yana cikin gabatar da bayani sai ga daya da cikin manyan malamai na wannan ƙasa kuma manya-manyan jidajigai a wannan makaranta a sheikh mushtaba ibrahim abubakar ramadan malam magajin malam eh, limamu ko a ce limamin kanu ko kuma ce limamin gwamnatin kanu ke eh, yana gaba gwamna na bayansa ga shi nan da ta mala ai ana so da an tashi a ga malam kuma shi ne tipiti din na yanzu insha Allah malam zai an tashi sai za a gan shi ta yanzu sai abu na karshe saboda sallah ban sani ba malam basiru Yau eh shi malam da kuka gani ƙur'ani gidansu ne eh a garin nan dai a ƙasar nan duk wanda zai yi magana qur'ani to dole ya taɓa gidansu ni kai na a gidansu na samu ƙur'ani alhamdulillah ina alfahari da wannan a ah, shek malam karam Allah ya gafarta masa da rahama duk wani bai iya makaranta na qur'ani ko na fassara to muna da yaƙinin Allah da kai masa lada saboda ya gina mutane ya kuma gina al'umma shi ya buɗe kwakwaran mu da ilimin qira'at kuma shi ne farkon alƙalin alƙalai na musabaka na Najeriya kuma ya wakilci Najeriya a lokuta daban-daban a musabaka ta duniya Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ƙara amfani da bayansa. sani wanda baban ku malam basiru shu'aibu abu bilal ko yana da wani abu ma fi shi na to kai magana sai da murfe da addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi magana da malam malami akan halarta dukan ku shaida ne akan abubuwan da aka fara so insha Allah za su mana amfani duniya da lahira abin nan da suke da fa'ida kuma farawa aka insha Allah da haka liballi rashahil kuma al-ghaiba wanda ya zo ya isar ga wanda bai zo ba akwai magana da malin ya lalle za mu yi da ta gaskiya magana da hukumar nan na wanda suka rubuta attendance da wanda ba su rubuta wanda ba su zo ba za mu bibi wannan magana gaskiya da haka lalle a dage a halarta din ba laifi a gayyato yan uwa da abokai su ma su amfana da abin da za a gabatar insha Allah ina ga wannan shine jan hankali da nake mana cewa lalle mu dage eh, sati ne zuwa insha Allah karfe goma in Allah ya tura a fara Allah ya mana jagora to ɗalibai idan an gama ku tsaya eh, shugaban eh, ijtihadi ko shugaban kungiyar ɗalibai na hadisi zai gana da ku da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله زمان ولا ناس لا تعالى كريم يقوم من ساعتي إن شاء الله الله يبارك لكم على sannan wannan insha Allah social media yau za su yada mana wannan abin da aka yi zaman da aka yi a mu na addini da aka wanda yake so sai da download shi kuma wannan na bidiyo din Ah, za su tace shi su gyara su dan sunna biyu sun gyara za ku roƙi su ba mu kwafi sai ɗan media ɗin sai su zo duk wanda yake so sai ya sa masa shi a memory ko a flash dan ya zanto a dinga mutaba a bai kamata a yi rawar ilimi ba kuma ɗalibanmu na hadis 2 already sun yi rijista da ɗalibanmu na hadis 1 su taho tare da na hadis 2 su ma su ma free ne don haka ba na siyarwa ba ne karatu na waje su ma su zo su ci albarkacin 'yan ciki amma dai mun saka wani dan abu ramzi na shahada tun da shahadar nan ke sai an buga su kuma ba sa cikin tsarin student affairs wayannan kun ga ɗaliban hadisi sun yi registration duk da cewa kuɗin nasu duk ya tafi akan hidimar su ta wani wane ne album hoto album ko wani abu amma dai insha Allah eh, department tare da taimakon kungiyar suna kokarin su so su ga yadda za a gudanar da abubuwa an fahimta ko so don haka su din wannan muzakira wanda yake bukata iya kudin buga ta ne iya kudin da aka yi fotokofi ne za a mutum sai ya fansa sannan shi kuma certificate din yana jin an ce wanda yake bukata cikin yan waje an gama a bashi shahada to sai je ya rijista a wajen su naira ɗari biyar ko sai ba su naira ɗari biyar sai su rubuta sunan shi su ba shi a in an gama sai a rubuta satifiket a bashi amma yan cikin Allah da za a ba su certificate insha Allah san da za a ba da hoto album ah, wayan da kuma su registration ba ba ba dauke musu zuwa ba su zo amma dai dama akwai listin a a hannunmu kuma dai wannan ka'idar da muka sa ta farko ita ce za ta